to uh, shi dai idan aka ce za a hukuntar da mutum wanda ya zamanto ya yi rinka yin aikin asha eh, tun ba zamanin da kama shi yana da ƙarhi ba wato yana mutum mai iko a cikin ƙasar shi komi tsawon shekaru wannan abun inda ya zamanto aka gurfan da shi kuma aka yanke mishi hukunci eh, mashayi an yanke mishi hukunci wannan abin akan gaskiya babban darasi ne gare mu kuma yana da muhimmanci kwarai wato cewa da Eh, ɗimbin mutane dibaye da dibaye wa'anda ake zargin kamar shi a zamanin da yana iko eh, wa'annan mutanen kamar shi ne eh, sanadin kamar rasuwarsu to yau a musu hukunci don su samu su jitar ta kwanta kuma hawa yau wani kai ya ƙara irin nashin ko daɗewa ko mi daɗewanta wannan abu ne na kirki ina ganin cewa da babban nasara ce a nahiyar mu ta afirka kuma yana nuna cewa mu 'yan ƙasar afirka maimakon a kama mutum a je a kai shi kasashen turai inda za a mishi wani hukunci yau mun rungumi abin da kama mu ne muke hukunci da kanmu wannan kuma yana abu mai babban muhimmanci sosai sosai a gare mu kana ganin akwai abin da zai sauya a mulki irin na shugabanni na afirka wannan hukunci da za a yanke eh to idan suka ji tunda akwai kamar eh, shugabannin nan nahiyar tamu ta afirka da yawa wa'anda ya zamanto sun yi na'am da irin wannan abin da ya faru idan suka ji kamar da hausa ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira ko to idan suka tsaya suka yi nazarin wannan abu ina ganin cewa to wani abun kakin su je su wallaha shi sai sun tsaya sun yi tunani sun yi dogon nazari ta kwana wannan ka idan aka zo aka yanke mai hukunci waye tsammanin ko za a samu hakan tunda a da babu irin wa'annan ababen yanzu har ta kawo demokrasiya ta girku kuma a nan nahiyar afirka mutane sun fara kama eh, ganowa da cewa da ba wai dan kana shugaban kasa ba ne kai a a doka ba ta bugunka yi wa idan ka sabka to inda ka je kan ma in ma ka je ka buya to akan iya a bi ka can amma hukunci wanda ya kamata wannan kuma ga sauran shugabannin afirka gare su ta yi saura <laughs> ba gare mu ba wanda yake so ya aikata mu gani mana ko da yake ma ba nan kadai bane aikin asha yake akwai ma aikin asha kuma akwai zamanin da za ya hutowa wato cewa da kamar ta wajen tattalin arziki ko kuma ta kama dukiyar jama'a kana boyewa shi ma yanzu haka alal misali ana na ana nazari cewa da wanda ya aikata irin wa'annan ababen ko mi dadewanta za a mai hukunci kai ko ma ka mutu 'ya'yanka ma ba za su samu ba su yi amfani da abin da ka koyi. yawa daman abin da nake so in ce kenan baya ga kashe ko kuma ka yi musabbabin kashe mutanen da kake mulki ko kuma kake cikinsu a matsayinka na shugaba akwai abubuwa da suke munana da suke idan ka yi su kwatankwacin ma ka kashe mutane ne eh, ya kake ganin hukunci irin wannan ya kamata ya kasance eh shi ne hausa yake cewa sannu sannu baya hana tahiya eh, alal misali wato cewa a can baya shekarun baya ba a tsammanin haka nan wato sai ka ga mutum ya je ya rubuta ciki da dukiyar jama'a shikenan sai a yi banza da harakokin ko kuma ya kashe mutane a yi banza da harakokin yau shugabannin kasashen afirka su gane da cewa kan kowa ya waye kai har talaka ma na kauye kan shi ya waye to kuma kan samu shugabannin ƙasa eh, eh, nan nahiyar afirka wa'anda akan gaskiya suna da adalci wato sukan allah wadda da irin kamar wa'ansu so bayan su ke yi wato cewa da wa'ansu shugabannin ƙasa to ka gani irin wa'annan sukan kawo goyon baya ta cewa da a hukuntar da duk wanda ya zamanto kamar eh, ko ya kashe mutane ko kuma ya ɓoye wani kuɗaɗe misali akwai waɗanda ma ke kawo taimako ta cewa da kamar shugaban ƙasa ko da ka gudu ne ma ka gani sai su na'am da kai suke amsar ka in ma sun amshe ka suna nufin cewa kamar za su yi gurfanar da kai a mashari'anta kenan ko da yake a yanzu haka maganar da ake muna da shugaban kasa guda da ya ruga daga kasar shi wato tsohon shugaban kasar eh, burkina faso les compaore da yake abuja da ya je kuma sai aka bashi takarda ta ainihin cewa shi an kasa abuja ne wato kamar an yi shi kariya kenan wannan ba gaskiya bane ba daidai bane kuma kada ya sa tsammanin cewa kamar ya ci ere kenan a'a Allah Allah Allah hada kan mu afirka mu mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun ɗau mulkin kanmu kuma tashi mu nemi abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu ɗan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun karɓa wasu sun jajja da marar karba karban yanci ba wasa ba an ya salan ba mai da mu bayi ne hudu barbanda mu yantattu ne yau tunda mun kai matsayi yau an shaida mai kwazo ne matuƙa banda